Comme vous le constatez, a travers ces différentes mesures. Minista Saleh kenan yake cewar yanzu haka kayayyakin da masu karamin karfi suka fi bukata a cikin wannan watan na Ramadan an cire masu duk wasu harajin da suka cancanta. To amma sai dai duk da hakan an fahimci cewar wasu mabukatan sun kasa sayan kayayyakin sakamakon tsadar da har yanzu kayayyakin suke ci gaba da yi. Gwamnati dai a nata bangare ta ƙara yawan tunatannan cimakan da take sayarwa da farashi mai rahusa ga masu ƙaramin ƙarfi tare da cire ɗaukacin harajin da ake karɓa ga wasu kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje domin ba da nata tallafi. To amma sai dai 'yan kasuwa yanzu haka suna shan nunin yatsa daga talakawa dangance da rashin karya farashin domin talakawan sun ce su kan basu gani a kas ba. Alhaji Samail Hatimu shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar ne. A nan ga cikin zauren shawara wanda muke nan muna tattaunawa yau duka waɗanda aka ce ma ne maye mayan waɗanda ke shigowa da kaya duka suna nan da bawakin su ne muke magana abin da suka faɗi da shine muka aiki wani tabbaci za a ba talaka kenan na cewa farashi zai sabka in Allah ya yarda mu dai a nan ga kowa ya tsaya bisa ga matsayi ne insha Allah za a yi bakin dukkan kokari don saboda a ga an kare wannan azumi lahiya ba tare da eh, talaka ya yi kuwa ba wai ya zaka ji idan talakawa suke ce yan kasuwa ba su da tausayi alhaji a matsayin ka na shugaban yan kasuwa a ba ta yi na a ce ɗan kasuwa ba shi da tausayi saboda ni ba zan taɓa yarda ba a ce ɗan kasuwa ba bai da tausayi saboda in watan azumi ya kama kowa ya sani kowa ya sani ba wanda kai ga ɗan kasuwa da taimako a cikin wannan wata mai alfarma na aljihu. Taron muhawarar na yau ya yanke hukuncin rage wasu farashin kayayyakin masarufin da talakawa kan yi amfani da su a fagen kasuwa. To amma sai dai jim kaɗan bayan kammala taron na zagaya a kasuwa domin tattaunawa da 'yan kasuwar da ke sari domin sayarwa ga masu ƙaramin ƙarfi domin jin ko labarin ya iso a wajen su. Sunana Muhammadu. To mu dai ba mu gane shi ba kuma ba mu iya kuma an rage tunda ba mu gani ba in kaga abu ne zaka ca ka gani an rage mu dai muna ji na jita jita ne har yanzu mu ba mu gani ba da na gwamnati da kasuwa babu wanda muka gani wato ba ku gani ba ba mu gani ba mu